Jama'a salamu alaikum. A makon da ya gabata, muka fara duba batun halin da iyalan wani jami'in ɗan sanda suka shiga sakamakon kashe shi da aka yi a bakin aiki. Inda muka kawo muku wata zantawa da malama Hauwa Musa Muhammad. Wacce 'yan Boko Haram suka kashe mijinta a hari akan ofishin 'yan sanda a garin Fataskum jihar Yobe a shekarar goma sha biyu. mai gidan Hauwa wato dpo musa muhammad jami'in ɗan sanda ne na yanki a fataskum wanda ya rasa ransa yana bakin aiki sakamakon harin na 'yan boko haram cikin hirar da filin ciki da gaskiya yi da malama hawa a makon da ya gabata ta faɗa mana cewa tun farko an ba ta kafin alƙalami naira dubu ɗari hudu inda ta samu aka yi jana'izar marigayen bayan shekaru shida har yanzu hawa ta ce sun kasa samun haƙƙin marigayen daga rundunar 'yan sanda da hakan ya jefa ta da yara cikin mawuyacin halin rayuwa. je police headquarters ne duk gidan daga wurin ya aka kai shi yobe state din da suka ce suka gaya min duk abubuwan da za a yi in je trust fund insurance na je suka bani papers na ciccika gaba daya to na cika su ce na ce ce zai fita suka ce sai dai rinka contacting nasu ko ta waya ko rinka zuwa to na kan je in dawo in yi waya su ce har yanzu haka dai har na zo na haƙura hmm. tunda ba wani abin kirki kawai sai na haƙura ne ma. Ganin irin halin da iyalan marigayen suka shiga, Hassan mai na kaina ya tambayi malama Hauwa yadda take kallon hukumar 'yan sanda a yanzu sai ta ce. Ni wallahi na maganin su da daraja yanzu. Dan in na ga ɗan sanda ma hanya kawai dai zan ci Allah sarki. sai ina tausaya musu man to abin da ya same ni ya same mai gida na haka in ya same ɗaya daga cikin su haka iyalansu za su wahala da gaskiya yanzu misali tun da shi mai gidanki ya bar yara misali a cikin yaran ku sai wani ya ce zai shiga aikin dan sanda misali zaki ba da goyon baya ko ya ce zai shiga na ce sam dan ɗana babban yana da aiki mama ni fa aikin irin aikin baba zan yi zan zama police na ce a'a police na ce ka ma kashe shi aka yi ina tsoron ma kada a kashe shi din shi ma irin na uban ya shiga aiki. A lokacin da muka zanta da Hauwa Muhammad tsohon babban sifetin 'yan sanda Ibrahim K. Idris bai yi ritaya ba, don haka mai taimaka masa kan labaru Bala Ibrahim ya yi bayanin matakan da runduna kan ɗauka a irin wannan yanayi. To da farko dai ina yi mata ta'aziyya Allah ya gafarta wa mijinta Allah ya sa ya huta Allah ya sa bakin wahalar kenan. Ina kuma ba ta tabbacin cewa matsaloli irin waɗannan alakulli halin speto general na 'yan sanda ibrahim kotun idris yana ɗaukan su da mahimmanci musamman ma idan aka ce rayuwa ta shiga cikin wani hali a sakamakon rashin miji dole ne za a tausayawa wa wacce aka bari da 'ya'ya da kuma nauyi kala-kala a kanta to abin da dama akan fara yi shine akwai kuɗi da ake biya na sallama wannan ba wai zai biya kuɗin rai ba ne a'a zai ɗauke takaici da kuma nauyi na wani lokaci sannan kuma sauran abubuwa akwai tsari da ake da shi bisa shiri na fansho wanda ake bi ana biya lokaci-lokaci gaskiya an samu matsaloli da yawa waɗanda yake ana ƙoƙarin a shawo kansu yanzu haka a ƙasa idan da ka lura lokacin da zaka shigo ofis ina akwai tebur da aka bude wasu suna nan zaune da wata mace da wani ana ba da form ana cikewa domin a tantance a kuma san su waye ma kamata a biya fansho idan an san yawansu an san kuma adadin abin da za a biya su wannan zai sa a yi shiri a tanadi abin da za a biya wannan ba za mu san halin da mijinta yake ciki ba kafin ya rasu ko komai yana nan daidai ko ba daidai yake ba amma za a yi bibiya da zummar ganin cewa an share mata hawaye nan ba daddewa ba a hajji hawa ta ce da farko an aika mata ta zo ofishin wato headquarter yan sanda da ke damatu an ba ta naira dubu ɗari hudu a watan yulin shekara ta dubu biyu da goma sha uku wato shekara ɗaya bayan rasuwar mijinta kenan wannan dubu ɗari hudu na menene ya wato shi ana biyan irin wannan kuɗi ne kamar a hausance ne za a ce diya ne amma ba diya ba ne ba za ka iya biyan kudin rai ba ana biyan wani abu ne domin a cire raɗaɗin mutuwa ga waɗanda suke magada to shine abin da ake biya karan farko kuma saboda halin da aka shiga ciki yanzu na matsaloli da ake da su tsakanin 'yan sanda da 'yan majalisa da gwamnati da 'yan majalisa ya sa wasu abubuwan ba a same su a kan lokaci ba har yanzu ana jira akan haka ne shi wannan inspector general ibrahim k idris yake kokarin cewa gidauniyar nan da ake so a kafa ta tallafawa 'yan sanda ta tabbata yana so ya ga a lokacinsa an tabbatar da wannan abu kusan kawo yanzu ina jin za a iya cewa an ci karfin maganar kashi bakwai daga cikin goma an gama muna kyautata zaton muna karfafa a zato cewa kafin karshen shekara za a sanya hannu a kan wannan doka wacce za ta ba da dama a samu kudaden da za a rika biyan irin waɗannan mutane eh, idan muka duba cewar da farko bayan an bata nan kudin an hada ta da su wannan trust fund insurance sun bata form ta cike suka ce ta dawo gobe ta dawo jibi tun daga lokacin shekara da shekaru abin da ya faru a kamar wannan akwai wanda zaka ce akai eh to wato lokacin da duk mutum ya korafi ta bakinsa ka ji sai ka yi kuma bincike ka ji ɗaya ɓangaren wani lokaci akwai matsala wajen cike bayanan da ake bukata ai hatta ma'aikata za ga wani lokaci suna kukan cewa ba a biyan su akan lokaci yayin da ka je ka binkita sai ka ga cewa bayanan da ake so su bada ne ba su bada daidai ba kama daga suna ko lambar account na banki ko kuma gurin da abin ya faru da irin waɗanda aka rubuta sunayensu yayin da mutum yake da rai akwai abin da ake cewa next of kin za ka rubuta sunan wanda zai gaje ka idan wani abu ya same ka to wani lokaci ana samun saɓani ban tabbatar ba wannan zamu bincika da zummar ganin cewa an bi mata haƙƙinta da gaggawa to ta yiwu akwai matsaloli a tattare da bayanan da aka shigar amma idan an shigar da bayanan kamar yadda ya kamata ya kasance abin da ake jira kawai a samu kuɗin nan domin a biya ta to ina ma alkawarin cewa za a gaggauta yin haka domin na san cewa speto general na 'yan sanda ibrahim k idris baya sanyi a gwiwa irin kan irin waɗannan abubuwa. a ƙarshe ɗaya daga cikin abin da ce yake tar mata da hankali shine bayan mijinta ya ɗauki shekara da shekaru yana aikin ɗan sandan nan bayan rasuwansa babu wani daga hukumar 'yan sanda da ya ji musu ta'aziyya ko wasiƙa ko wani abu me za ka ce akan wannan to a kasan aka ce in dambu yawa baya jin mai ala kulli halin za ga abubuwa musamman waɗanda suka shafi wannan ta'annaci na boko haram sun jefa mutane cikin galabaita da gigita a rayuwa da yawa hatta a samu ma lokacin da za a je a yi ta'aziyya wani lokaci yana wahala ko yau ɗin nan mun yi mitin akan halin da aka shiga saboda abin da ya faru a matalin ana so a ga yadda za a tura tawaga ta musamman ta je wannan yanki a ga yadda za a kai ɗauki na musamman domin a ƙara kare rayuwar mutanen da suke wannan yanki to waɗanda suka mutu a wurare da yawa wasu ana wakilta ko kwamishinan 'yan sanda ko mataimakin kwamishinan 'yan sanda ko kuma wani babba gwargwadon abin nan to amma yanayin da gurin yake ciki ne ya sa a je yin ta'aziyar ma wani lokaci jidali ne ba wai ba a so a je ba ne a'a taron ma a je sai ka ga ya karata da hankali banda zuwan wannan gwamnati da aka fara samun zaman lafiya wallahi zuwa yankin ma ya gagara tamkar za ka je bakin daga ne wannan ba yana nufin ba a so a je ba a'a dama ne ba a samu ba saboda halin da ake ciki Ba amma duk da haka za mu yi kokari mu ga cewa an yi aike domin a kwantar mata da, zuciyanta a kuma tabbatar da cewa mijinta ya mutu ne a cikin aiki ya yi mutuwa kusan a ce ta shahada ana alfahari da irin waɗannan mutane kuma akwai kokari da ake na ganin cewa ba a manta da su ba to a ƙarshen ƙarshe na san ba ita hawa musa mama bane kaɗai ki da irin wannan ƙorafin akwai irin su dama daga cikin iyalan yan sanda suka kwanta dama bakin aiki wanda sako zaka ba su a ƙarshe sakon dai shine su ƙara haƙuri waɗanda suka mutu a bakin aiki muna musu fata cewa can ɗin za ta fi nan daɗi waɗanda kuma suka bar a ƴaƴa da mata muna musu fata cewa Allah zai shiga cikin lamarinsu Allah ya ɗaukaka abin da suka bari a baya Allah ya sa su kuma rayuwarsu tafi mata ta wanda suka gabata kyau kakakin tsohon sufeto janar na 'yan sandan najeriya bala ibrahim kenan a lokacin da muka zanta da shi kafin ibrahim ke idris ya ritaya filin ciki da gaskiya yana miƙa godiya ga bala ibrahim da ma shi kansa tsohon sufeto janar 'yan sandan najeriya ibrahim k idris bisa ƙoƙari da nuna dattako ga duk wani batu da wannan fili ya kawo kuma ya shafi rundunar 'yan sandan najeriya muna kuma yi wa sabon sufeto janar muhammad abubakar adamu addu'ar allah ya ba shi damar sauke nauyin da ya rataya a wuyansa da kuma fatan samar da tsarin da ya kamata ga iyalan jami'an 'yan sandan da suka sadaukar da rayukansu domin ganin 'yan Najeriya sun samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasa baki ɗaya. Idan Allah kai mako mai zuwa za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu amadadin Hassan mai na kai na, nisar fili hashin gumar ke cewa mu kasance lafiya.